yayin da wa'adin kwanaki 21 da kotun zaɓe ta ɗibar ma gwamnan jiha taraba a dare, disan isa kuke cika game da hukuncin da kotun ta yanke tun farko yanzu haka an so mace ce kuce inda jam'iyyar apc ke ma cewa a bata kujerarta da take mai da martani game da cikan wa'adin kwanaki 21 jami'ar apc ta bakin shugabanta a jihar taraba alhaji hassan jikardo ta ce har lokacin da wa'adin ke macika ba ta samu takardar cewa gwamnan ya ɗauka kara ba wanda don haka ne ma take bukatar da a bata kujerarta kamar yadda doka ya shimfiɗa. to ni da shugaban tafiyar eh, da APC Najeriya ta ba yau kuma muna kwana ashirin da biyu bayan yanke shari'ar nan kuma a ka'ida a cikin kwana ashirin da ya kamata a bamu takardar shaida cewa an ɗaukaka al'adna mu dai a jam'iyyance ba a bamu ba zuwa yanzu da nake gaya maka dinnan. To da yake a kawo yanzu eh, kuna cewa ba ku samu takardar ɗauka ƙara ba me kuke so a yi kuma. Abin da dokar da dama ai eh, da an yarda cewa hukuncin da aka yanke kotu ya tabbata kenan. To me kuke so so kenan abin da muke so a miƙa ma mulki kawai kotu su zartar da hukuncin su a miƙa wa Hajiya Aisha gwamnan jihar Taraba mulki kawai mu karɓi mu fara aiki to sai dai kuma a martan da mai da gwamnan jihar Taraba a Dare Disan Isako ya musanta batun cewa bai ɗaukar ƙara ba gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ai ba ma dole ne sai sun sanar da jam'iyyar APC ba tunda dai ba sakatare na APC ne za mu ɗaukar ƙara ya za su yi su sani su je kotu ba su tambaya ko mun ɗaukaka ƙara ko ba mu ɗaukaka ƙara. Mm. A kotu ne muke. yi. To yayin da kuke ta kun ɗaukaka su sun ce kawo yanzu a ba takardar da suka samu na cewa an ɗaukaka ƙara. Suna magana ma don haka tunda ba ku ɗaukaka ba ko kuma tunda ba takarda su fa suna nan daren kan cewa a ba su mukamin. A to wannan ba rayin su kenan ba. Mu dai mun ɗaukaka ƙara. mun ɗaukaka ƙara rayin su kenan. To wani eh, wani albishi za ku wa magoya bayan ku tunda kun ɗaukaka ƙara? Amu dai insha Allahu muna gani in Allah ya yarda ba matsala domin kowa ya gani abin da ya faru a yobe kowa ya gani abin da ya faru a benue akwai irin sadewa in magana, party primary ne supreme court ma da ta yi ruling wasu cases na masari da sauransu sun ce duka wannan party affairs ne to idan akan na pdp ko akan namu ne zai zama daban wannan kuma ba muna jira mu gani ba to wai ko mai doka ke cewa ne game da wannan batu barista idris abdullahi jalo shugaban kungiyar lauyoyi ne a jalin gwafa da jihar taraba bisa doka suna da kwana 21 su ɗaukaka kara bayan nan in sun shigar da takardun ɗaukaka su a registering kotu ya sauran ma kotu su yi sabin duk wani party kamar wa apc na kike magana da sauran eh, eh, parties da suke cikin wannan ɗaukaka kara idan suka yi sabin ya rage wa kotu hurumin kotu ne ta yi sabis so ina gani in ha sun yi ana shirin service kenan watakila amma kamar da ka sani ni bana cikin lauyin pdp bana cikin lauyin apc so ni na gaya maka abin da doka ya kawo so ban sani ba an yi appeal ba a yi ba Annan bana ba ne for now a dai farkon wannan wata na nuwamba ne wato a ranar asabar bakwai ga wata kotun sauraron karakin zaɓe ta soke zaɓen gwamnan jihar aktidaren disan isyaku dan jam'iyyar pdp tare kuma da tabbatar da sinita aisha jumai alhassan ire apc a matsayin wadda ta lashe zaɓe lamarin ma da ya ja cece kuce a fagen siyasa da kuma shari'a a najeriya wanda kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya